Salamu alaikum a Saliyo gwamnatin ƙasar ta sa dokar hana fita na kwana uku a arewacin ƙasar domin daƙile Yaɗuwar cutar Ebola. al'ummar liberia na fuskantar barazanar rashin samun wadataccen abinci mai gina jiki a lokacin da cutar ebola ke ƙara yawa a ƙasar. sai kuma libya inda wasu ƙungiyoyin mayaka suka harbi wani babban tanki da ake ajiye man fetur a faɗan da suke na ƙoƙarin ƙwace babbar mahaƙar man fetur ta ƙasar har yanzu ne muhalli na samun matsala shekaru ashirin bayan zubar mai da aka samu a jibutu daga ƙarshe masu ƙin sayan abubuwan da ke haɗari ga muhalli sun yi amfani da icen da aka sarrafa wajen bikin kirsimeti salamu alaikum